Tambaya ta uku, ka ƙarasa hadisin. Wata rana muna zaune a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, kuma ka ambaci wasu daga fa'idojinsa. Daga Umar ɗan Khattab, Allah ya yarda da shi, ya ce, A yayin da muke zaune tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gareshi, gare shi, wata rana yayin da wani mutum ya bullo mana mai tsananin farin tufafi, mai tsananin baƙin gashi, ba a ganin alamun tafiya a gare shi. kuma babu wani ɗaya daga cikinmu da ya san shi har sai da ya zauna zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kuma ya sanya gwiwoyinsa a gwiwoyinsa ya sanya tafukansa a kan cinyoyinsa sai ya ce ya muhammad ka bani labari gami da musulunci sai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce musulunci ta da cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai Muhammadu manzon Allah ne kuma ka tsayar da sallah ka ba da zakka ka azimci ramadan kuma ka yi hajjin ɗaki idan ka sami ikon zuwa gare shi ya ce ka yi gaskiya sai muka yi mamakinsa yana tambayar tambayarsa kuma yana gazgata shi ya ce to ka ba ni labari gami da imani ya ce ka ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kuma ka yi imani da ƙaddara alherinta da sharrinta ya ce ka yi gaskiya ya ce to ka bani labari game da kyautatawa ya ce ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa idan ka kasance baka ganinsa to shi yana ganinka ya ce ka bani labari game da alkiyama ya ce wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba ya ce ka bani labari game da alamominta ya ce ku yanga ta haifi uwar gijiyarta kuma ka ga marasa takalma talakawa masu kiwon dabbobi suna gasa a cikin tsawaita gini sannan ya tafi sai na zauna tsawon lokaci sannan ya ce ya umar shin ka san mai tambayar na ce allah da manzonsa ne mafi sani ya ce lallai shi ne jibrilu ya zo ne don ya sanar da ku addininku Muslim ne ya ruwaito shi. Abin da za a koya daga hadisin, na ɗaya ka ambaci rukunan musulunci guda biyar su ne shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzan Allah ne da tsayar da sallah da bayar da zakka da azumin watan Ramadan da hajjin ɗakin Allah mai alfarma ambatar rukunan imani su shida ne imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da ƙaddara alherinta da kuma sharrinta. Na uku, an ambatar rukunan kyautatawa shi rukuni ɗaya ne, shi ne ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, idan baka kasance kana ganinsa ba, to shi yana ganinka.